wa idan na bar matata tana aiki zan kubuta daga laifin da ta aikata ina neman hujjar barin mace ta yi aiki Allah ji kan hajja ya kara malam lafiya da nisan kwana mai albarka amin eh na'am Allah madaukakin sarki ya tsora ma maza magidanta su tsirar da kansu da iyalansu daga wuta daga cikin a taujihin da malamai suke yi na kan cewa wanda ya mutu ana azabtar da shi da kukan iyalansa da suke mata ne fuska ta biyu da suka ce idan bai hana su yin kukan ba ya san cewa al'ada ne suna yi amma bai hana su ba in suke kukan Allah zai azabtar da shi tunda bai yi aiki da wannan ayar ba wannan ayar tana nufin kan cewar dole ne mutum ya lizimta ma iyalansa bin Allah kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa'mur ahlaka bis salati wasbir alaiha ka umarci iyalanka da sallah kuma ka dage ka yi haƙuri a kanta to dangane da aikin mace dangane da mace da take aiki mace za ta iya yin aiki domin neman halal ɗinta domin kamar yadda ya zo a cikin sahih muslim a hadisin jabir ibn abdullah cewar wato yar uwar mahaifinsa ko yar uwar mahaifiyarsa ya ɗan kwanta mu ko mahaifinta, ko mahaifiyarsa tana yin tana cikin yin takaba tana cikin yin idda sai ta fita ta je za ta girbe dabinan a lambunta lambunsu da suke da shi ta je za ta yanyanke dabinan kan kada ya ɓaci sai aka yi ta a kanta cewar tana yin idda kuma ta fito sai ta je ta gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ki je ki kula da wato gonar dabinan la'allaki ki kare kanki daga tambaya kuma ki sadaka ta ga halatta mata ta yi abin da yake za ta killace dukiyarta to haka zalika wannan aikin mace domin neman halal ɗinta da killace dukiyarta ya halatta inda yake asali mace ba tsora mata ta ɗauki nauyin kanta ba ita mace a kowane hali take ciki ɗaukar nauyin ka ake kuma ce za ta ɗauki nauyin kanta ta haƙiƙi ce a kan ce ta yi wannan wani lokaci yana daga cikin abin da yake kawo rigima tsakanin maza da mata to da yayin da mace ta ga kan cewa tana da wadata ba ta buƙatar komai a wajen mijinta A ATM card ɗinta ba ta buƙatar izininsa ta je ta sai abin da take so in ya ba da kuɗin cefa ne ba bayar ba tana kula da kanta da 'ya'yanta yayin da miji ya kyale ta tana yin wannan bayan wannan kuɗin kuɗin ta ne zai rasa kawama zai rasa wannan ikon na umarni amma in ya kyale mata kuɗin ta nasa ne shi kwa nasa ɗin yace nasu ne to shi je kana son wannan magana to shi kenan ya samu ya riƙe makansa tsawama to zaka duk da yake asalin ya halatta amma idan wannan asalin zai kai ya zuwa ga miji ya rasa tsawama a gidansa yana da haƙƙin da ce mata a aka da ke aiki saboda zai shiga cikin haƙƙina ko zai shiga cikin haƙƙin ‘ya'yana a ke haƙuri da abinda da Allah maɗaukacin sarki ya bani mu raba wato ba wajibi ba bane akan miji ya kyale matarsa ta yi amma ya halatta ya kyale matarsa ta yi amma kuma yayin da take yi wajibi ne abin da yake wajibi a kansa ya hana ta saban Allah idan abin da take yi na aikin zai yi idan tana saba ma Allah kamar wajen shigar, ko kuma tana zuwa tana kaɗaita da maza da namiji daga ita sai shi a ofis ana ƙulla ƙofa, ba za a shiga ba sai da masinja ya je ya masinja ya je ya kwankwasa kofa ko sai ta an yi kararrawa sannan za a shiga daga ita shi a cikin ofis to wannan a munkar ne da kuma wajibin miji ya hana matarsa aikata munkari saboda wannan ayar kamar yadda ya faɗa to ina ganin wannan shine bayanin akan wannan matsala wallahu ta'ala a'ala to sai wannan kuma yace Allah ya ƙara malam lafiya da nisan kwana mai amfani Allah ya ji kan magabata amin yake malam yaya hukuncin magana ko da gaisuwa ce lokacin hudubar juma'a mu 'yan siyasa mukan samu ƙalubale kaɗan a kadan mun ki amsa gaisuwar mutane lokacin huduba a ai kada ku ɗauki wannan ta zamanto muku mushkila duk wanda ya yi magana lokacin da ake hudu ba ba shi da ladan juma'a duk wanda ya magana ya dai zo juma'a amma ba shi da ladan juma'a wannan sallar dai ta ɗauke masa sallar a zahar amma ladan juma'a ba shi da ita a maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza qulta li sahibika ansit wal imam yaqtib a lagaut idan kace ma ɗan uwanka da Allah yi shiru alhali liman yana hudu ba kaga wannan amru bil ma'ruf ne ai da Allah ke shiru malam hudu ba ake yi ka da kai shiru to kai lagau ya san zance sai wata ziyadar hadisin ta zo wa man laga fala jumu'ata tala wanda yayi lagau yayi yasashen zance ba shi da juma'a saboda haka lalle kam yan siyasa su kula irin wannan yana faruwa yanzu nan akwai randa muka yi ɗaurin aure a masallacin nan ranar juma'a ana cikin hudu ba suka shigo jagororin al'umma ne na siyasa amma wajen ya ɗinke da hayaniya da hatta bar ma liman dole ya yanke ta sai ka ce ba hudu ba sai ka ce ba ƙasar musulmi ba A yi ƙasar musulmi an san alfarmar juma'a saboda ka kada irin wannan 'yan siyasa su ci gaba da yin wannan suna ganin saboda kada makiya ai kada mabiya su ce su masu girman kai ne ko kuma kada wani wanda yake suna tare a kwamiti ko shugaban kwamiti ko shugaban cikin principal officers ne na house ko na senate daga ya shigo ba kai masa magana ba ba kai masa sallama ba shi kenan kusa kafa wando ɗaya kuma kana jin tsoron wannan kaga akan neman duniya ka je ka keta abin da yake wajen Allah ka san abin da zaka samu a ladan wannan juma'ar wanda ka rasa yayin da kai magana dan ka sami yardar wannan shugaban ko wannan shugaban ma da kake tsammanin zaka faranta masa ko zaka sami yardar sa, za a ganku a rana ba da daɗewa ba za a zo a ganku a rana Da haka kike ba haka ne musamman ma yayin da ya zama to kan cewa ka bi shi a cikin saba ma Allah amma da za su dake su ƙi to haka zai nuna hatta waɗanda ba su sani ba su san cewa ba a magana Don a lokacin kamar lokacin da ya samu a nan masallaci a kodansu waɗanda suke watakila daga eriyar da suke daga wurin da suke wato babu da ɗaɗɗan tarihin musulunci da sanin hukunce-hukunce da yaɗuwar ilimin addini so da haka su sun ɗauka wannan ba wani abu bane to yayin da ya zamanto kan cewa an yi musu sallama ɗin inda aka fita ko sai da aka gama sallah aka ce ai abin da ya sa ba a magana in aka in aka in ana juma'a in ana hudu ba ba a magana kaga an sanar da su kuma su waɗansu suna ganin ai bin Allah ma suka yi suna shigowa assalamu alaikum suna ganin sun yi sallama kamar wannan bin Allah ne tunda su ba su saba ma da yin sallama ba sun saba da taro wanda yake ba a shigarsa da sallama to nan ku da masallaci ne suka shigo da sallama suna ganin wani lada ma suka samu ga rashin sani saboda haka wannan tambayar tana da muhimmanci kuma tana da kyau kuma la'alla wannan zai zamanto hanya ta gyarawa a koyaushe a koyaushe suna yawan faɗa a mimbari da kuma a cikin darussanmu cewa 'yan mu musulmi su ne suke a hakku da su saita siyasar Najeriya. Su saita siyasar Najeriya. Yayin da za su riƙe amana, su ce mun yi rantsuwa muna ganin girman Alƙur'ani. Duk abin da za a ba mu na gane masu da zai sanya in ci amana da muka ɗauka muka yi rantsuwa za mu ɗauka ba. Yayin da aka samu ɗaiɗaiku suna wannan, yayin da aka samu ɗaiɗaiku suna wannan, za ka ji su a kansu hatta wanda ba musulmi ba, za su ce kai wani akwai principal ya fi karfin a tsaye shi mai principal ne to musulmi su ba da wannan shaidar to wannan ita ce hanyar da za ta tsabtace siyasar kasar mu kuma suna da ahali su wannan musamman akwai a haɗin da Allah ta'ala ya wanda waɗansu daga cikin 'yan uwanmu da suke cewa ƙazantar siyasa ta yi yawa su za su bari muke ba su shawarar cewa kada su bari Allah ta'ala ya ce wallazina yumassikuna bil kitabi wa aqamus sala inna la nudhi'u ajra al muslimin masu riko da littafin Allah kuma suke tsayar da sallah Allah ya ce ba ma tozar sala don masu kawo gyara waɗannan su ne masu kawo gyara in suka shiga siyasa da nufin kawo gyara suka rike littafin Allah za su tsaya akan littafin Allah da suke rantsuwa da shi kuma suka tsayar da sallah ba sa wasa da sallah Allah ba zai tozar sala don su ba to kuma su ne za su kawo gyara a cikin al'umma sau da haka koyaushe muna faɗa 'yan siyasa ita siyasa ba gudunta za a yi ba ta zama to dole ne saboda in ba mai hankali ba sai wannan amarna mutura fi hafa fasa kufi hata hau kanmu yanzu 'yan siyasa su ne suka fi kowa ni'ima da wadata a da 'yan kasuwa su aka sani da arziki a hannunsu amma yanzu 'yan siyasa ne saboda haka idan ba su gyaru ba ba mu tsaya a kan su gyaru ba muka kyale su ko kuma suka rizumci ta farkin fasikanci to za mu Allah ya kiyaye zamanto a dammarna na haka duniya ta haƙa alaiha alƙaulu fa damar na haka duniya saboda haka shi ya sa ɗin koyaushe kuma muke yawan kira sai dai kuma mu musulmi mu yawaita addu'a ga 'yan siyasa mu kan Allah ya gyara su Allah ya saita su Allah ya shiryar da su ya zuwa ga kyautata ma al'umma addu'an nan in ta hau kansu shi ne za mu samu canji mai girma a cikin al'umman don abin da Allah maɗaukakin Allah yana kawar da ƙarfin mulki yana kawar da ɓarna da ƙarfin mulki wanda bai kawar da ita da alƙur'ani da wa'azi sai abin da masu wa'azi za su kai su gyara ba za su iya ba amma sai ka ga hmm, awa ɗaya ta wanda yake da mulki ko a matsayin ko a matsayin executive ko a matsayin legislator da cikin awa daya ya gyara wannan al'amari Sau da ka ga in suka kyautata suka gyaru al'umma ce za ta gyaru cikin sauki shi ya yasa ya yake haƙƙi wajibi ba ƙyamar su zani ba ba ƙyamatar su zani ba ba mai ne musu zami ba addu'a za mu yawaita gare su in dai muna da kishin al'umma in dai muna son gyara su Allah ya danƙa mana gaban mulki me yawaita addu'a a gare su mu koyaushe muna tunatar da ku muna tunatar da ƴan uwa maganar Imam Ahmad da yake cewa idan da na san ina da addu'a guda ɗaya mustajaba da zan sanya ta a mai mulki ne a shugaban al'umma na siyasa saboda haka abin nan wannan tambayar ta da muhimmanci ta zo a kan gaba don haka a dake idan ka zo a ko abin nan cpa ɗinka ne su advisor ɗinka ne su wane ne da kuma waɗanda kake ganin kana ƙoƙarin wato me ake cewa su ka kamo su su shigo abin nan ɗinka ka dake ko kuma kana ganin principal officer ne ka zo zai ce ka wulaƙanta shi ba ko sallama ba kai masa ba ka dake amma daga baya kake musu bayani wannan shine wajibi na'am ko ishara yayin da ake hudubar juma'a waɗansu suna surutu ko ishara kada kai musu ka kyale su in ka iya in ka harare su to harara ba laifi in za su fahimci harara amma kai musu ishara saboda wato jama'a ku kula ita ishara wannan motsin zai ɗauki hankalin mai hudu ba a cikin maganganunsa zai ɗauki hankalinsa kuma wannan cutarwa ne ga masu hudu ba ɗin nisa annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaye yana hudu ba wani ya shigo yana keta sahu yana tsallaka mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli shi ce ijlis faqad azai zauna ka riga ka gama cutar mutane ya cuci mutane ta hanyar ƙetare su ya cuci mutane ta hanyar yankewar maganarsa domin wannan yankewar da ya yi ai ya cuci wani wani wannan yankewar sai ya kasa connecting da abin da aka faɗa da abin da za a tsora sai ya kasa har ya an cuce shi haka lika shi kansa mai hudubar shi kansa mai hudubar an ka tashi kana kunna fanka kana hudubar kuma ɗaukan hoto ana ba suna ɗaukan hoto duk wannan lagawo ne ba su da ladan juma'a ba su da ladan juma'a mun sha faɗan wannan mun sha faɗan wannan a za mu ci musamman musamman jama'a su masu ɗaukan hoto da awar kan cewar suna yaɗa hudu ba saboda yayin da ake yi in real time za a lokacin da liman yake hudu ba lokacin za a rinta ji waɗansu daga waɗansu ƙasashe ma suna jin hudu ba to waye ce musu sai hudu ba ta kai a lokacin za su ji daga baya su ji mana da za ka tsaya ka ce a lokacin dole sai ka ɗauki hoton ai babu wata maslaha da za ka sa a kan cewar sai an jiyar da su huɗu ba yayin da ake huɗu ba da har za ka halatta ka rusa juma'arka babu wannan babu wannan maslaha domin za su iya jin karatun daga baya afwan ɗan agaji ɗan agaji da kuma masu tsare dukiyar mutane masu tsare dukiyoyin mutane kamar motoci da kuma a shi kansa ma tabbatar da sahu gaskiya baya daga cikin wannan tsare abin da yake na zarura ne larura ne a tsare rayuwa da tsare dukiya da tsare hankulan mutane wannan idan suka yi wannan uzuri ne a gare su kamar yadda malamai suka kasuwa shi ma kuma abin da yake ya fi maslaha kada su shiga su shiga su sallar juma'a tsaya idan an idar da juma'a su zo su sallar zahar. Allah zai ba su ladan wannan juma'ar da su ba kuma shine fatawa su shaddin ba akan waɗanda suke gadi za ku ga limamai yayin da suke hudu ba musamman a harami za ku ga 'yan sanda suna kusa tare da su saboda kada a samu wani abin nan mahaukaci ya taso ya kuna ce zai kuna bakin wake ya ce zai hau kansa dole a tsara rayuwa wannan larura ne Na'am, an rabu eh to wai ka haɗa ido jiki ka ɗan yi masa haka wannan gaisuwar shi ai ishara ne ishara ne a bari inda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa man masal hasa a laga ana hudu ba ka taba tsakuwa haka ka taba tsakuwa wannan lagau ne ne ai kaga cewa aka a a a wa fata a yayi shiru yayi kawai al-infat shine kai shiru da kunnanka Tun da wato akwai al-istima akwai al-infat kamar yadda Allah ta'ala ke fastami'u ulahu wa ansitu ku saurari karatun alqur'ani wa ansitu ku kawai ku kawai ku nutsu shine wannan nutsuwar ita ake nema a kudu ba lokacin sallar juma'a saboda maslahar da ke ciki abin ake so kada a yi abinda zai kautar da hankalin mai hudu ba kada kuma a ɗauki abinda da zai kautar da hankalin waɗansu daga cikin masallata to wannan shine ladabin kuma muna buƙatar ya zama tokan cewar al'umma sun san wannan domin wannan shine alamar cewar karatu ɗin yana tasiri a cikin al'umma yayin da za a zo masallaci a ga ana kiyaye waɗannan ladubba alaikum salam a wannan mun sha amsawa ya su cewa waɗanda suke cikin haraba idan suka zo ba za su yi sallah ba tunda ba ta tahiyatul masjid ba ce sallah a cikin haraba ba ta tahiyatul masjid ba ce a cikin ƙwaryar masallaci ne take tahiyatul masjid ita ta tahiyatul masjid ita aka yi ruksa yayin da liman yake kudu ba ka yi amma wanda yake cikin haraba yayi sallah a biyu wannan ya yi nafula ne ba ta tahiyatul masjid ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da jin huɗuba, da ba da izini a wata nafila ba in ba tahiyatul masjid ka wanda suka zo haraba zama kawai za su ba za su saurare hutuba ba yawa hasan mutane waɗansu suna wannan ga masallatai Kun ana huɗuba in an yi caji da mutane sun yi kabbara wannan shi ma na ne wannan shi ma lagawo ne domin imam ahmad an tambaye shi cewa idan liman ya ambaci sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hudu ba za mu ce sallallahu alaihi wasallam ya ce e arju wa arju an ya kuna hafifan a sauƙaƙe ba tare da ka bayyana ba ba ka ce sallallahu alaihi wasallam a sauƙaƙe ka yi a cikin zuciyarka wannan shi ne. wato ita hudu ba a wato ba ta zo ne wato ta zo ne zamanto gargadi wanda za ta tsoratar da mutum Allah zamanto a nutse yake ba abu ne wanda yake zai sa ana yin wannan kabbarar da sauransu ba lacca ba ce yawanci kuskuren da muke yi mu a cikin al'ummar mu shine mun mayar da hudu ba lacca. ba ba ba ce hudu ba wa'azi ce da tsoratarwa da umarni da hani ba bayane-bayane ba ne eh? faɗin amin shi ma babu laifi za a iya cewa amin shi ma a asirce shi ne asali a asirce ba a bayyana ba wannan haka ya zo daga imam mali a asirce na alhaji sa'i mutum yana da waya na'am eh yawa mutumin da yake da waya ana hudu ba ita sai ta ringin sai kama ya kashe wannan wajibi wajibi ne wannan kuma wannan ba lagawo bane wannan ba lagawo bane domin ya ya rike ya ana kawo tashwishi daga hannu yayin da ake yin addu'a al'afin ba a yi domin an samu an samu in kari. inkari daga wajen sahabbai kamar yadda ya zo a hadisin Abu Sa'id al-Khudri yayin da Marwan ya daga hannu yana addu'a akan mimbari ya masa inkari yace Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kara ba illa bai ishara da hannunsa bai ishara da hannunsa amma a daga hannu sai idan za a yi istisqa'i yayin da ake addu'ar roƙon ruwa domin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'ar roƙon ruwa akan mimbari ya daga hannunsa sama ya addu'a to a lokacin ne ake daga hannu haka zalika ma yayin masu sauraron hudu ba yayin da liman yake hudu ba babu zancen daga hannu in ma har mutum zai yi sai dai yayi ishara da ɗan yatsansa haka dalika a addu'ar da ake yi tsakanin hudu ba farko da hudu ba ta biyu shi ma al'asul ba a daga hannu domin da ana yi da an ambato dai babu laifi mutum yayi ishara kamar da ya zo a hadisin ibnu abbas da kuma na abdullahi da abu sa'id al-khudri Allah ta'ala a'lam dole za mu tsaya anan sauran tambayoyi sai Allah ya kai mu gobe insha Allah akwai na'am to wannan wata ƴar uwa ce har ta faɗi sunanta ta a bisa wani dalili jiya ta yi ridda amma yau ta tuba ta zo tana so ta yi ma malam magana don Allah to insha Allah bayan sallar isha sai ta jira sai ta yi min bayani sannan akwai wani jan hankali zuwa ga waɗansu ɗaiɗaikun gidajen talabijin a nan yankinmu na arewa maso yamma da ni a tunani na. kamar su ne wa kafirai makiya addinin musulunci aiki ne suna gayyatar matan da auren su ya mutu bayan mutuwar auren suka koma sana'a suka samu kuɗi suka sayi gida a suka sayi gida da mota sai su gayyace su su yi hira da su su ce musu wace nasara suka samu bayan mutuwar aurensu ba sa duba alkhairin zaman auren ya fi duk wata dukiya da mace za ta samu a duniya Allah ya saka da alkhairi sai kun ga dama mun yi ishara ga wajen aikin mace kuma waɗannan gidajen rediyo ba mu da da talabijin wato ba ka da iko yanzu na ka ce za sanya ma bargo a duniya ka hana fitar barna ba za ka iya ba. Maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce dangane da dujal zai taka ko ina a duniya ko'ina zai taka yace in ina da rai in ina nan ni ne zan zama to wani kowane mumini amma in ba ni da rai to kowa ya ta kansa saboda haka tashi za mu tsaye mu tsare kanmu kowa ya ta irin waɗannan kafafen a talabijoji dole mu yaƙe su da yaɗa ilimi na sahihi suna faɗa mu ma muna faɗa suna faɗan ɓarna mu kuma muna bakin ƙoƙarinmu wajen faɗin gyara domin ya halika man halaka an bayyana ya haya man hayya an bayyana wanda zai halaka ya halaka bayan hujja wanda zai rayu rayu bayan hujja amma ya zaman to ce take yaduwa kawai babu bayanin daidai babu bayanin gaskiya babu wa'azi babu yada wa'azi to wannan shine sharri Amma yanzu alhamdulillah kawai da kike da social media yanzu ga wa'azozin malamai nan duk snapchat ne whatsapp ne telegram ne tiktok ne wane ne da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba duk ana yadawa kamar yadda su ma suke yaɗawa. saboda haka a ci gaba kuma jama'a waɗanda duk ya ga wani abu wanda yake na alkhairi ya yada shi tunda yanzu ba sai ka kafa gidan talabijin za ka iya yada abubuwa ba za ka iya yadawa ya kai ma waɗanda zai iya kai ma kuma niyyarka ita ce za ta sa wannan abin ya yi tasiri annabi ibrahim allah maɗaukakin sarki ya ce masa wa azimtin nasu bil hajj ki kira mutane su zo aikin hajji annabi ibrahim ya ce ya allah ni ni kaɗai ta yaya zan kira mutane baki ɗaya ya ce kai kira ne naka isarwa namu ne sau da da wannan niyyar mai kiran mu yaɗa isarwa ta allah ce eh, da haka ne kaɗai za mu yaƙi waɗannan amma wai a ce ko a a lallai a rufe wannan gidan rediyo in ma an rufe wani wani ne zai tashi hmm. kada ka taɓa tsammanin cewa hanyoyin barna za a ɗari bisa ɗari duk da yake ɗin wannan zai iya taimakawa kuma cikin arzikin da muka samu a nan a arewa maso yamma samun hizba da muka yi daidai gwargwado suna ƙoƙari hmm. kuma ga shi nan waɗansu jihohi su ma suna yi sokoto sun yi a bauchi su ma sun yi dokar haka nan za ka ga ana yaɗawa to idan aka samu irin waɗannan hukumomi wanda za su yi amfani da ƙarfin mulki don maganin ɓarna, to ƙarfin mulkin wani lokaci wajen yaƙin ɓarna, har ya fi ƙarfin wa'ala sai a ci gaba da yin haka Allah kuma ya tsare wannan al'umma tamu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allah ka ji kan magabatanmu Allah waɗanda kuma suka dare Allah ka inganta musu lafiya Allah ka tsare addininsu da imaninsu da mutuncinsu akwai masu neman addu'a wanda suke cikin larura muna roƙon Allah ka yaye musu wanda suke cikin tsanani Allah ka kawo musu sauki wanda suke cikin sarƙaƙiya a cikin al'amuransu. Allah ka warware musu akwai waɗanda yake suke neman taimakon addu'a da 'ya'yansa suna fama da rashin lafiya an je asibiti an yi tek akalla sau biyar amma an kasa gano matsalar da suke damun su Allah ka san abin da yake damun su kuma kai ne mai warkarwa Allah ka warkar da su Allah ka ba su lafiya mu Allah ka inganta mana lafiyar mu akwai wanda ke neman addu'a akan an yi masa alkawari akan wani abu da yake nema wanda zai taimaka ma rayuwarsa ina fatan Allah ya sa a cika masa wannan alƙawarin. Allah ya biya mata in ma ba ta hanyarsa ba Allah ya kawo ta wata hanya daga cikin falalarsa akwai waɗanda ke neman haihuwa muna roƙon Allah ka azurta su masu neman aure Allah muna roƙon ka Allah ka yaskare musu kuma ka azurta su da abokan aure na gari maza da mata waɗanda kuma yake suna jiran waɗanda kuma suke cikin rayuwar auren su suke fuskantar mushkiloli da abokan zaman su Allah ka ta tsakanin su Allah ka yaye waɗannan fitintu da suke faruwa a gidajen a gidajen musulmi Allah muna roƙon ka bamu lafiya da zaman lafiya Allah ka tsare wannan al'umma tamu jagororin siyasa na wannan al'umma Allah ka shirye su Allah ka kyautata halin su Allah ka shirye da su ya zuwa ga abin da zai kyautata rayuwar wannan al'umma da rayuwar bayinka a cikinta Allah ka ba mu shugabanni na gari su kuma shugabanninmu da muke da su yanzu Allah ka shirya da su ya zuwa ga abin da yake zai kyautata ma al'umma wannan doka ta haraji da ake nema a tsagawa ma al'umma da muke ganin shirri a cikin ta Allah ka kawar da ita Allah ka kawo mana abin da yake shine ingantacce da zai raya zai kyautata rayuwar wannan al'umma subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin